bakwai tara ko kuma sifili bakwai sifili shida takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili hudu ko kuma sifili tara ɗaya shida biyar biyu takwas biyu biyar sifili hudu na makaram kaɗan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما wabadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam na godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ihon haduwa a wannan darasi na wato fatawar musulunci a yau juma'a 18 ga watan al-muharram shekara 1448 ga hijirar zo, sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da uku ga watan 7 2026 lokacin insha Allah a zaharar 12 da minti 17 da asar uku da minti 38 a magariba karfe bakwai saura minti ishirin da hudu isha'i kuma karfe takwas saura minti biyar alfijir kuma karfe hudu da minti ishirin da tara kuma karfe shida saura minti goma sha biyu muna darasinmu na littafin mara na alhafi بن حجر الأسقلاني rahimahullah الله muna kitabun nika a babin da yake magana babu ashiratin nisa babin da yake magana akan wato kyautata zamantakewa da iyali mala yake cewa وعن جزامة بنت وهب رضي الله عنها daga juzama yar wahab Allah ya kara mata yadda ta ce. حضرت رسول wa صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول نازل هلتي منذ صلى الله عليه وسلم yana cikin wasu mutane wato cikin sahabbai kenan yana zaune ta zo ta tarda shi a lokacin kuma annabi yana cewa laqad hamantu an anha anil ghayla hakika nayi yunkurin in hana akan ayi fanazartun roma wa farisa sai na ga wato fanazartun fi faris na kalli cikin romawa da farisawa fa'izahun na auladahum su suna yin wato gilan ‘ya'yansu fala ya duro zalika auladahum shai'a wannan ɗin bai cutar da ‘ya'yansu da komai sun masa'aluhu anil azil sannan suka tambaye shi game da azil faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika alwa'adul khafi ai wannan shine binnewan ɓoye mai hadisin yake karantarwa hadisin yana karantar da wato abu biyu ne abu na farko shine bayani akan rila ya gila a hausance ana cewa kisar gilla kisar gilla wato shine a fake mutum yana bai lura ba a je a kashe shi mm. to ba kashe mutum bane nan gila din ana nufin malamai suka yi ta'arifinsa da cewa hiya mujama'atul rajul ra'atahu wa hiya turbi'u mutum ya tare da iyalansa saduwa da iyali a lokacin kuma tana shayarwa yawanci idan mace tana shayarwa in ta yi juna to sai a ce a yi kokari a yaye wannan ɗan saboda an ga wasu kenan ɗaiɗaiku ba duka ba mace tana shayarwa idan ta samu sabon juna mm. nononta ɗin yakan canza maimakon ya ba da amfani ga jaririn da ke waje amfanin zai koma ga gina jaririn da ke ciki to abin da yake zuwa waje ruwa ne wanda ba shi ne mai amfanin ba saboda haka yaron da ke waje ba zai samu abinci da zai ishe shi ba zai cuto. shi ne a suna cewa kadawo da tiko hmm. wasu suna faɗin haka to wannan shi ne abin da ake nufi da rila ɗin mutum ya sare da iyali tana shayarwa me yasa aka faɗi haka saboda su larabawa sun camfi wannan ɗin suna ganin idan har mace tana shayarwa hmm. to in ana saduwa da ita za ta yi ta yi ciki in ta yi ciki nonon zai ɓaci in ya ɓaci yaron da zai sha na wajen shi zai mutu to kaga kamar wato kisan gilla aka yi masa a boye kamar hmm. annabi ya ce da ya ga romawa da farisawa ga sunan al'ummu ne da daɗin al'umma a duniya ga sunan da yawa kuma hmm. suna yin haka ɗin kuma bai cutar da su sai annabi ya ce to da ya lura cikin gomawa da farisawa suna yin haka ma'ana mutane suna tarewa da iyalansu alhali wato matan nan suna shayarwa bai cutar da su ba shi ne ya ce za ya aura da hun shai'a, wannan bai cutar da 'ya'yan da suke wajen nan da komai bal a wani binciken ma ya nuna cewa wato haka din ma yana da amfani daga cikin amfaninsa wato akwai sa ta wajen haihuwa mm. shi yasa in ka lura da yawa mata mafi yawansu idan suna shayarwa ba sa yin juna idan suna shayarwa al'ada bai zuwa wata ma al'ada na zuwa amma kuma ba ta samun juna saboda abin da zai zamanto kwayan halitta da za ta fitar wanda idan ya haɗu da na namiji zai zama ɗaɗin wannan shayarwan ba zai bar ta fitar da wannan kwayan halittan ba saboda haka sai ka ga wato mace ta ɗau eh, lokacin tana shayarwa ba ta juna sai in mm. ta yaye to kaga an samu eh, wato rata tunda daga haihuwa dai zuwa shayarwa zuwa yayewa kamar da Qur'ani ya nuna wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra na'am kuma ga ayar bakara wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a na'am to sai kaga mace ta samu daga ɗaukan cikinta ta zo ta haihu ta zo ta yaye sai kaga an samu kusan wato shekara mm. ko shekara biyu da rabi kafin a je a ce an samu wani juna to kaga eh, akwai rata maimakon a ce ta haihu tana shayarwa kwana arba'in ta samu juna ko kwana sittin ta samu juna mm. wata uku ta samu juna wannan ɗin ba babu ba akwai su amma su ne kaɗan mm. wannan shi ne shi ne a nan wato juzama take cewa hadartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi unatin na zunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wasu daga sahabbai yana zaune wa huwa yaqulu alhali lokacin na tada annabi yana cewa mm. laqad hamamtu an anha an ghila na yunkura akan in hana ahamma shai iza ahamma li amrin za a ce ya yunkura ma'ana yayi azama zai amma bai yi ba mm. to na so in hana game da wannan rila ɗin shine tarewa da juna tarewa ana shayarwa wasu ma mm. suna faɗin rila ɗin shine ko dai tarewa da mace tana shayarwa ko tarewa da ita tana da juna to idan da an hana tarewa tana da eh, tana shayarwa to kaga miji zai zauna tsawon lokaci kenan musamman ga mai mace daya mm. zai zauna tsawon lokaci ya zauna yana jira har sai ta yaye wata goma sha takwas ko wata ashirin hmm. kaga abin ya yi yawa ko kuwa ga mai mace ɗaya akwai hmm. magana hmm. saboda haka sauki ne daga shari'a cewa wato mutum ya tare da iyalinsa ko da tana shayarwa babu komai babu cutarwa idan ma da an samu saboda ta samu juna ɗin tana laulayi wasu matan suna da juna akwai laulayi to a wannan halin da suna da laulayi ko kuma a halin da suka ga yaron ba zai samu nonon da zai ishe shi ba suna iya su yaye su dan samu madara ko na mm. dabba ko madaran zamani na sina'i mm. suna iya su taimaka masa da su waken suya da makamantansu dai da irin kunun gyada irin wanda dai masu fiye to sai su taimaka masa kar a ce eh sai nonon ne zai sha alhali kuma saboda junan da ta samu wata bata cin abinci mai lafiya ya ta ko kuma nonon ya canza ta yadda ba zai yi mm. shi ya samu ba wannan hali to lalle ne a kula da lafiyan shi yaron da yake waje kar a shagaltu da na ciki a manta da shi na wajen sai ba alaihi salatu salam ya ce na duba cikin wato romawa da farisawa suna yin wannan rila shine sai ban hana ba thumma sa'aluhu 'anil 'azl sai kuma aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da al'azl fa sai ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace zalika wannan shine al-wa'd binnewan boye shi ma wancan kamar yadda wancan aka ce mata gila to wannan shi kuma yana nan kamar wato binnewan boye menene azlu al'azlu shine idan mutum yana tarewa da mace idan ya ji zai kawo sai ya zubar da ruwan maniyinsa a waje wanda shine azuru wannan kuma ana yi laraba tuntuni suna yi mm. tun kafin musulunci ana yi me yasa suke yi suna yi ne saboda wato kada matar ta samu juna musamman wasu da bayi abin nan kuyangu suna yi wasu kuma da matansu ma mm. suna yi shine al'azlu to aka tambayi annabi akan ya hukuncin al'azulu yace zalikal wa'dul khafi mm. alwa'du shine binnewa kamar yadda Allah ya ce wa idal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat idan tashin kiyama yazo idan aka tambayi yadda aka binne ta tana da rai al'adar larabawa ne idan suka haifi ya mace suna binnewa in namiji ne suna bari to shine wato Eh, annabi ya kira wannan da alwa'adul khafi na'am binnewan boye hmm. saboda me wancan wa'adi na gaskiya din shine binne ya tana da rai bayan an haife ta wannan kuma wa'adul khafi din shi wato fitar da wato ruwan mani da mutum zai zubar a waje kaga mm-hmm. manin kwayan halitta ne a ciki yayin da aka zubar da shi a waje wannan kwayan halitta ai zai mutu ba zai yi amfani ba ya ji mm-hmm. iska mm-hmm. to mutuwan sa din shine wato kamar binnewa din amma shi wannan wa'adudin ba mai ba laifi ba a daukan zunubi akai amma shi ma da sharadi idan mutum zai yi da iyalinsa lalle ya sanar da ita ta gamsu ta yadda sannan ya yi kada yana yi don shi kansa ya ce ai shi baya so ta samu juna alhali ita tana so ta samu juna dole su yi ittifaki kare hana mata hakinta wannan ne ma'anar ishra din mu'ashara ne zamantakewa da hmm. iyali ta yadda za ka ba ta hakinta ta dukkan hunnoni ba wai kawai ra'ayinka ne abin da kake so shi za a yi a ita ma tana da ra'ayi tana da haki hmm. yawwa wannan hadisin mu na gaba ma yake cewa Nabi Sa'id al-Khudri radiyallahu an daga Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu yace anna rajulan qala wani mutum yazo yace ya Rasulullah innani jariyatan wa ana a'ziru anha hmm. ni ina da kuyanga wato baiwa ya mace yana tarewa da ita amma kuma yana yin azlu wanda muka yi magana an tambaye shi game da azlu din nan to shi ma bayya so ta yi juna hmm. yana wato eh, azumi yana zubar da wannan ruwan nasa hmm. wa ana akrahu an tahmila ni kuma ba na so ta yi juna yana so yana amfani da ita in ya bukata kuma ya sayar da ita hmm. to don in ta samu juna ta haihu ta zama umar walar kenan ba za a sayar da ita ba to saboda haka yana yin azulu wato ya so ta samu juna wa ana uridu ma yuridu rijalu mm. ni ina son abin da mazaje suke so ina son abin da mutane suke so wasu suna son ku yangun su kasu yuna idan suka tashi sayarwa su sayar da su wasu kuma suna son ku yangun su kasu yuna su zauna haka domin a samu ciki a haihu yana canza mutum ko kuwa mm, yana yana tsufar da mace saboda dawainiyar da za ta yi na ciki na wannan watanni da za ta yi ta zo mm. tana shayarwa ta zo tana dawainiya sai dai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi amin shine sai yake cewa shi yana son abin da mutane ke so sai kuma yake cewa wa innal yahuda tuhaddithu wa innal yahuda tahaddatha an al'azla al-maw'udata as-sughra sai yace yahudawa suka ce fa azlun nan shine binnewa mm. karamar binnewa qala sai annabi yace kazabatil yahudu yahudawa sun yi ƙarya law arada Allah an yakhluqahu mastata an tasrifa idan har Allah ya so yayi halitta ba za ka iya kawar da shi ba ba za ka iya kamar da shi ba ko mutum yana azulu din da zai zo wato bai ce bari in na fara kawowa in zubar a waje to kana fara kawon kai kana jiran yanzu nan gaba ne zai sauka ashe akwai wani gaban da ya wuce ko kuma ka kasa ma zubarwa a wajen me yasa saboda idan Allah ya yi nufin kasance kasancewan halitta sai ya kasance shi yasa zaka ga a tsarin da ake bi na tsayyade iyali da ake yi na shan magunguna ma mm. zaka ga wata tana shan maganin amma kuma za ta yi juna ko kuwa mm. wasu kuma zaka ga suna tsayyade iyali ta fuskar sa wani kwararro ko wani roba wane ne na a sa a cikin mahaifar mace ko don karsar ta samu juna ko a dore mahaifan mm-hmm. amma me zai faru haka dan zai samu zai zo a haife shi na wata mara suke gaya mun na yarsu da aka yi mata irin wannan roban da ake daure mahaifa aka daure sai gashi mace ta samu juna yaron da zai fita zai fito da roban a hannunsa haka roba a dunkule a hannunsa haka aka haife shi <laughs> kun hana ni zuwa to ga kayan ku na zo din a shi ne hadisin yake nuna cewa law arada Allahu an yakhluqahu mastata an tasrifa in har Allah ya so ya halitta to ba za ka iya ka sarrafa shi ba ba za ka iya kawar da shi daga nan ba wani hadisi malayin shirwa shi daga imam ahmad da abu dawuda lafazin nashi ne kuma imam nasa'i da tahawi sun rawaito shi wanda suka rawaito hadisin rijalun thiqatun hadisi ne mai inganci mm. kamar da malamai suka yi bayani wannan hadisi mun karanta biyu na ukun dukkan su kusan tafiyan su ɗaya ne wannan kuma daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu qala yace kunna na'zilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal yanzilu na'am walau kana shay'un yunha anhu lanahana anhu al yace mun kasance muna yin azulu kunna na azilu wal qur'anu yanzilu muna yin azulu hmm. wancan ne da muka ambata mutum ya zubar da kwayan halittarsa a waje muna yin haka a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam shine ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi sallam wal qur'anu yanzilu qur'ani yana sauka hmm. eh? to me yasa ake faɗin haka saboda Qur'ani yana umarni da hani Allah kuma ba abin da yake buya gare shi inna Allah la yarfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama da a ce azlun nan haramun ne to da Qur'ani yayi bayani haramun ne kar'ai ko hadisance Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wa sallam, mm. annabi ya ga al'umma mm. cewa azlun nan haramun ne kar'ai kamar da Allah yake hana wasu abubuwa mutum zai abu a gidansa ma ana wato umarni zai zo ko hani zai zo daga Allah saboda haka yace muna yin azlu wal qur'an yanzilu qur'ani yana sauka walau kana shay'un yunha anhu da a ce azlun wani abu ne da ake hanawa da nahana anhu al qur'an da qur'ani ya hana kenan ya nuna halaccin ay azlu mutum yayi da tare da iyalansa muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin kuma wani muslimin imam muslim ya rawaito cewa fa balaga zalika nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kaji labari ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji an zo an gaya masa mm. falam yanhana anhu bai hana mu wato ga wannan ba mm. falam yanhana an bai hana mu ba ga aikatawa kenan ya halatta mutum ya azulu kamar da muka faɗa bisa sharadin ita iyali ta zama tana da yadda ba zaɓin ka bane kai kaɗai dukan ku ne kuke ittifaki kafin ayi yi azulu mm. wannan hadisai da muka karanta guda uku kenan a jere wato sun nuna kenan eh, menene gila na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani gila shine mutum ya tare ya tare da iyalansa alhali iyalin tana shayarwa hmm. me yasa aka kira shi da wannan suna saboda ba mamaki a faɗin su wato matar in ta juna wannan ɗa na waje ya zama ya cutu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a yi kuma idan da an hana yi da mutane za su shiga hukunci saboda haka addini ya ba da sauki a yi in ma an samu cutarwa ɗin kaɗan ne ba da yawa ba ne mutane suke samun wannan ɗin kamar da aka sani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa bai hana ba ya ga mun da suke da yawa suna yi kuma yawan su yana karuwa kenan ashe ba ba mutuwa suke ba ba da a ce kamar kamar yadda yanzu turawa suna kayyade iyali family planning da suke yi ya sa wasu kasashen wato mutane sun yi karanci ba su da yara kanana da suke tasowa sai tsofi ne kaga me ya kawo haka karancin to amma romawa da farisawa suna yin wannan wato rila din kuma gashi nan suna nan suna karuwa a kenan bai musu illa ba saboda haka babu laihi mutum yana iya iya yi wato rila نعم enfim. Hum. Eu falei, não, não. حديث انس كانه نعم قال ايش سوى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد نعم Ana ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kewaye matansa da wanka guda mm. ma'ana yana tarewa da wannan bai yi wanka ba ya tare da wannan bai yi wanka ba ya tare da wannan domin annabawa Allah ya ba su karfi da ba sauran mutane ba su da shi kuma eh, wannan idan kai da farin hula ne kana da mata biyu uku hudu zai yi ka yi ko ba za ka yi ba mm. an tawafu alal nisa bi ghusl wahid malamai suka ce ya halatta mutum zai iya kewaye matansa fiye da ɗaya da wanka ɗaya amma ba ta fuskar ha'inta ba ne hmm. ta fuskar yarjejeniya da yarda ne shi ya sa ma addini ya ba da damar mutum ya auri mace fiye da ɗaya daga cikin hikimomin daga cikin hikimomin malamai suke kawo ba wai shi kaɗai ne dalili ba saboda wani daga cikin mutane wani Eh, mace ɗaya ba ta gamsar da shi to idan ba ta gamsar da shi ba to me zai yi amma yana fiye da ɗayan fa kaga akwai rufin asiri hmm. to haka idan suka yi ittifaki yau eh, ko da ya ce ba zai raba musu lokacin tarewa ba amma zai raba kwana ya tare da wannan ya tare da wancan ya tare da wancan ya tare da wancan an so hudu ne ƙarshe ya kwana a ɗakin ɗayan da girkinta ne wato ma da na fahimci ka kwanan ma daban tarewa ma daban daban yawwa sai ka gane na'am malam ba a dama a ce ba za a raba kwana ba lalle ne a raba kwana yau yana wani daki yana dakin nan yau wannan girkin wacce ce gobe girkin wacce gatan girkin wani haka mm. ana tafiya to amma tarewan ba idan suka yi ittifaki da shi da su to za su iya su yi wannan ɗan. Ɗan su biyu ne kullum kana zuwa wajen su Ko kuma ba ma kullum kana zuwa wajen su lokaci guda ba ko su din suka yadda cewa duk lokacin da ka tashi bukatan ka ka je gun kowanne mun yaddar maka na'am mana ko yini wannan ka je gun wannan ko kwanan wannan ka je gun wannan amma lokacin kwanciya za ka zo ka kwana a ɗakin nan ko kuma in ita ce za ta zo to akwai wacce tana zuwa ta kwana ba sa zuwa su taro na'am mana wannan ana magana wajen tarewa mm. da kuma eh, tarewa da iyali fiye da ɗaya da wanka ɗaya wannan ya halatta amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi zaɓi na eh, ko da bai raba kwana ba zai zauna mm. ya ce yau zai tare da wacce ba zai tare da wacce ba an mm. mune muka yi mun yi laifi sai dai da yardansu in kuma laifi suka yi muni kuma muna yi ne don ladabtar da su wannan babu wani abu amma wannan ma ladabtarwan kar ya zama ranar girkinta ne za ka je gun wancan me yasa ai ina so ladabtar da ita a'a sai dai ranar girkinta ɗin in ka zo ka kauce mata girkinta ne ta zo ɗin ba za ka kula da ita ba wancan kuma in ka je girkinta ka kula da ita amma ka ce za ka ladabtar da mace ka zo ranar girkinta ta tura wuta kuma ka ce wata ce za ta zo ta shiga ɗakinka ko kuma kai za ba za ka je ɗakin ta ba ɗakin wata ka je ka kwana to wannan ka zalunce ta an gane bambanci hmm. raba kwana daban tarewa daban hmm. lalle ne in kana da mata fiye da ɗaya yau girkin wannan in kwana ɗaya ne wannan haƙƙi nasu ne haƙƙinka ne kai kwana ɗaya in za ka raba musu kwana biyu ko uku uku sai da shawararsu su sun yadda a yi musu kwana biyu shi kenan sai kai raba kwana biyu wannan kwana ne mm. tarewa wannan gare ku ne mm. dole ne ko ba tarewa ka shiga ɗakinta ka ci abinci ka kwanta mm. amma tarewa wannan eh, ya dangana ga misaji naku ga yanayinku ba lalle ba ne a ce eh, kowa sai ka je ka yi wani hakki ne wanda dole sai ka sai ba a so ka kaura cewa wata da niyyar cutar da ita amma in ta yi laifi za ka ladattar da ita wannan wahajiruhunna fil mazajin yana aiki mm. an gane bambanci akwai bayani da malamai suka yi na bincike game da eh, tarewa da mace tana da juna tarewa da mace tana shayarwa amfaninsa da rashin amfaninsa za mu ajjala shi insha Allah ila darasin qadi na mana za mu taba bayani akai insha Allah na'am masu ra'a sauran shirin fata musulunci kenan daga nan jirgin tare da peace a nan garin guri yanzu lokaci da za ku buga ku mika tambayan ku zuwa ga malam a wannan namobin namu su sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara akwai sifili bakwai sifili takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili bakwai sifili hudu akwai kuma sifili tara hudu sifili tara ɗaya shida biyar biyu takwas biyu biyar biyu hudu sifili Salamu alaikum. Wa alaikum salam ta lafiya. Lafiya kalau sunna. Yau malam ni ina tambaya na shi ne ba? Na malam. Hello? Ma jin ki Allah jin ki sunna. Eh tambaya na shi ne da mun game da musulmani. Musulmin karshen rakuwa na ya zo bayan na zauna a gidan ɗan wata shida zuwa bakwai. Sannan ya ƙara turowa ma ne faɗa ba wai. me ɗin bai faɗa ba me eh, ɗin bai faɗa ba ba a ba kuma yau ina ga ina zuwa shekara biyu a gidanmu ina ji mallam na tambaya mallam na tambaya me ne bai faɗa ba eh. na me bai faɗa ba hello kina ji mallam na tambaya ki me ne bai faɗa ba me ne shi mijin ke faɗa ba wai bai ce bai ce ce zaman mu shi ya kare ba wai wai faɗa kuma alƙalin ya faɗa min a waya ni ban san nufin shi ba ya kamata ki tambaye shi ya fassara ai me kake nufi ni da kwata ina ina ne mai shi ma baya su to ina alwalinki eh kira ji mana dade salamu alaikum bismillah madam marhaba na na kariya alaikum assalam kore ta mu ka ni ini ke ta wan awo tara gaba ita ne ya koriya ko to wata dani jomo yayin gidu salimiya ama ko ya da wo de ni gele ke ta yin na ba jomo ye apa ye ama ko ya yongula gren gren e fanimin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum bismillah. Tambaya na malam shine ina ta kaba ne amma ba na yin addu'a. Ina ina ɗinkin kula haka ina addu'a ba ki kasa. ko kuma kunna rediyo ko kunna karatu haka ina ɗauke kula za ta rika ina yi sallah kina saka ba tana nan ko ta tafi na ana ta tafi kamar na ji ta ce tana taka ba tana taka ba kuma ba ta addu'a ko eh tana dingin hula tana dingin hula to abin da ya dai hadu ba har yanzu tambayan assalamu alaikum assalamu alaikum Salamu alaikum. Wa Bismillah malam. Kace idan mutum sallah isa raka biya bai shi. In ya tashi ramawa zai yi a bayyane ko a sirce? Ina fahimci ka kenan, haka ne? Idan mutum ya sallar shi bai.

Na man tambayar mu a kan cewa wai Kirista idan yi maka kiso akwai kyau ne ko ba kyau. Tawa, kiɗan saurara. Na gode. Wani ta na murya ne. <laughs> alaikum. da Lafiya tsarawa, bismillah. tambaya na shi ne mutum yanzu idan aka mata wani abu a gidansu irin ka bude baki ka ce Allah ka karbi wannan ya dace maka da dace ba ban gane magana nake ba na gane to ba kidan kadan kidan saurara to mala ya gane Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam na kwanan kwanan. lafiya kalau bismillah na ne ya na me tambayanki Ina neman taimakon addu'a ne daga bakin malam da ƴan uwa musulmaya. Yawa ki dan saurara. Yawa barakallah. Mala akwai tambaya kan gado. kwanakin bayan wanda suka yi suka yi taro suka dun wanda suka ce yayin nasu wuce gaba a jiya maganar rabar gado na mahaifinsu ya rasu yayin kuma yayin kula zai wannan abun amma daga baya ya ja baya na masa magana ma gaba ɗaya sai ya ɓata rai ya fushi baya son jin abin kan wakalla sun yi sun yi da shi mana sun tamba me ne mafita hmm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Yawwa ina da ina da kabari. Yawwa. to ina ta gabar ina ɗinkin kula sai dai dinga yin haka addu'a da baki haka ko kuma kunna karatu ina da bi haka to shin hakan laifi ne wato kin hada kin hada karatun da aikin aikin sana'anki a lokaci guda kenan eh, ina ɗinkin kula irin kunna karatu haka ina bin karatu ko kuma in dinga addu'a da baki haka kawai to akan kula kai ki dan saurara Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Na fi lafiya Fita ba. Bismillah. Yawwa, ina kira ku idan tare addu'a. Na. Yawwa, kawai ya shi da kira ku. Kawai, insha Allah. Allah ya biya. Amin, amin, amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. ماشي بس يقوم نعم السلام عليكم وعليكم بسم الله مرحبا يا اخي نعم نعم ان شاء الله akan kalla ko za ka wannan an sauran ne kafin mai bugu ya bugu na ga alƙalin na'am mai tambayar mu da ke cewa mutum ne ya zo sallar juma'a sai mutane ne ba su samu sallar juma'a ba ko dai wani uzuri ne hana su tafiya ko kuma da suka zo an sun tarar an idar da sallar juma'a mm. shin za su yi sallar azahar jami'i ne ko kuma kowa zai yi sallar sa shi kadai za ku yi azahar jami'i ne ba ba daidai bane kowa ya ce zai ware kansa ya yi sallah ku taro ku yi sallah ya fi matukar jama'a suna karuwa matukar yawan lada mm. saboda haka duk inda duk sallar da aka rasa da jam'insa za a yi sallar yi ne wasu suna ganin ku yi kowa ya yi ta kansa tunda na fila ce eh, amma sallar zahar za ku yi raka a hudu tare da imam mm. wannan kuma na tambayan cewa tana ta kaba tana dinkin hula sai kuma tana addu'a hmm. eh, da haka da baki ko kuma tana sauraron karatun Kur'ani. Hmm. Daidai ne, kowace sana'a da kike yi kina ta kaba za ki yi in noma kike yi, in wani aiki kike dinkin keke kike ko menene ko wanki ma ko girki ma. Hmm. Kina cikin wannan abin da kike na gida kuma kina nema mijinki gafara ko kina wa kanki addu'a. Wannan yana da kyawun matuka. kada yi shiru an rike baki ko kuma a zo ana shagaltuwa da abin da ba zai amfane mu ba na wannan kuma yace ya samu raka biyu a sallar isha'i ko raka biyu na ƙarshe ya samu a hadisin da yake cewa ma a zarafin fasallu wa fata kun fa mu bisa wannan hadisi ne malamai suka gina cewa idan mutum ya rasa raka'a biyu to ya samu raka'a biyu wannan da ka samu din su ne na farkon ka. Mm. wanda za ka kawo su ne na ƙarshen ka to wani zai ce to ai wannan na farkon akwai sura ni kuma ban karanta sura ba fatiha kaɗai na tara mm. eh karatun eh, karatun sura suna ce imam zai dauke maka mm. karatun eh, imam din ya ɗauki maka naka karatun saboda haka kada ka ce sai ka damu sai dai akwai bayanin da malamai ke cewa a wannan halin idan mutum ya zo ya tudda a biyu na karshe a sallah ko na la'asar ko na na azahar ko la'asar ko isha'i to fatiha kaɗai zai karanta a eh, imam fatiha kaɗai zai karanta mm. ta da raka biyu na ƙarshen mm. to kai idan kana bin imam ka karanta fatiha kaɗai sai imam bai karasa ba tunda kai naka a wajenka na farko ne zai yi ka ɗora sura akwai malaman suka ce za ka yi ka ɗora sura mm. tunda kai yanzu raka ka su ne na farko sai ka sa gajajjerun sura ko kuma duk suran da ka fara in imam ya yi ruku sai ka bari kai ruku almuhim dai ka samu aya ɗaya ko fiye da aya a cikin wannan kaga ka samu sunan karatu ma hmm. ko da kuma fatiha kaɗai ɗin ne ka karanta sai kai shiru har aka je ɗin kana nan da ladan sallan ka ba abin da ya wuce tunda hmm. kana bin imam akwai kuma wanda suka ce a za ka mai da na ƙarshen farko farkon ƙarshe hmm, shine fatiha da sura a bayyane za ka yi akwai masu wannan sai cewa ta je kitso ne sai ga wadda sai mata kitso din ba musulma ba ce ko mm. kirista ko wanne mm. babu komai a wajen kitso in dai amintattu kuke ba ta je ta bayyana wasu ga yadda kike ga yadda kike ba kuna zaman lumana zaman amana mm. to za ta yi miki kitso ke ma za ki yi mata kitso wannan kuma tana tambaya ne idan an bata mata in an yi wani abu a gida hmm. za ta roki Allah ya kashe ta wato kenan wani abu ya faru ko wani laifi ba nata bane aka tsora mata ko wani ta lalatar da wani kaninta ne aka dinga kurara ta ko kuma ana goranta mata a gida ke baki aure ba ga sunan dai maganganu iri iri da ke tasowa wani zai yi da kuskure wani zai yi da gangan ko wani zai yi da cin fuska duk dai abun bacin rai da ya same ki ba dai dai bane ki ce Allah ya kashe ki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana hadisi yace la la tamanna yanna ahadukum al-maut li durrin asaba kada ɗayan ku ya nemi Allah ya kashe shi don wani cutarwa da ya same shi idan ba makawa kaga abin ya kure ba za ka iya juriya ba to sai ka ce a kai addu'a na baiwa Allah zabi hmm. اللهم أهيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwar ce ta fi mun alkhairi ka rayar da ni hmm. in kuma mutuwa ce ta fi mun alkhairi Allah ka kashe ni kaga nan ka baiwa Allah zabi ne ba kana cewa in mutu in mutu ba hmm. Allah ka kashe ni Allah Allah ya kashe ka ma wa ya cutu kai ne ka ka abin nan kuma ba a hmm. roƙon sharri wayar wani insani bi sharri ne da a bil khairi wa kana al insanu ajura karka yi gaggawa mutuwa karki yi gaggawa mutuwa zaki mutu amma idan Allah ya zaki zo ki aure kina da zuri'a fa ya zaki sai zuri'an nan sun fita a jiki hmm. mutum ba zai mutu ba matakar zai haihu kanuri yana cewa ku suwa bajin ku sinya bajin ba mai wanda yana da bashi akai zai mutu amma wanda zai haihu ba zai mutu ba sai ya haihu Allah ya samu dace amin malam me ya kake magana raba gado waye eh, shi wannan gado ne ba a raba ba sai yan kannan shi yayan an zo maganan baya so na baya so to me abin yi na eh to ya kamata su haɗu su din kar ba yi masa magana ɗaya bayan ɗaya wanda ya mm-hmm. magana daban wanda ya magana daban a su sa mitin su haɗu su zo su same shi ya ya kai ne babba al'amuran nan hannunka suke me yasa mm. ba ka so a raba gadon nan na malam in yana da dalilin da za ku zai gamsar da ku ya gamsar da ku in ba da dalilin da zai gamsar da ku sai ku ce to ku kuna so a raba shi ya ja baya ku jagorantar da wani wanda zai binci lamarin na'am malam wannan shi ne na'am malam na waje na sun kare to mana sai za sake buɗe layi kuma eh ma saura za ku sake ba ku fara bugowa yanzu ku sake kara tambayoyin nan ku ah, a lambar namu su ne dai sifili bakwai sifili takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili hudu ko kuma sifili tara ɗaya shida biyar biyu takwas biyu biyar hudu sifili. asalamu alaikum. Wa alaikum salam bismillah. Wannan tambaya na dama ina gidan haya ne na. sai za mu to akwai makulli ni da mafarciya ta iri ɗaya ne sai na ba ta kuma yanzu za mu tashi a wannan gidan shi ne zan bar maka wannan mukulli ne ko zan karɓa ne. Hmm. ke gidan ma za ki bari ba? Hmm. eh wannan gidan zan tashi. to in kiyar rike makulli mai za ki yi da shi? makulli ajiye masu shi ne ko zan bar maka ne. mukullin? makullin na gidan ne bangaren ku daban? bangaren eh, ku daban daban? ni da makwaci ya sami iri ɗaya ne gidan daban daban ne na ka ya ɓace shi ne sai nake ba ta wani kuma sai na bar masa ɗaya a to zaki bai wa waɗanda suke da makullin wanda suka baki makullin su zaki mayarwa abuwa da nan dinana hmm. a kan kiso ne su ko wanda muke kasar izon a saman me ciko kuna ta ciko ko ko ribon eh kina jira sari mom din ko cikon sari mom din ko cikon a a ribon ribon to to to me hukuncin saka shi eh saboda ana tara gashi kuma na ji magana a kan haka ina kuma ni mana bayanai ne na kiran saurara assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillah Allah gaba ta malam marhaba barakallah na'am mala jinka ya ah, ya tafi fa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillah Mara ina da tambaya ne mijina ne ya sake ni bayan ya sake ni dan da wata uku sai ya ce ce min bai sake ni ba kuma amma bai ce ni wancan na mai da ke ba ko ta yi bai sake ni ba to ana nan ana nan an kira shi baya ɗaga waya ana kira shi ba. Ga kin kwarar tambaya kuma eh, tambayar naki da cika ba. kuma nan ya kafe assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah alhamdulillah kwanan dir kamin kama su indiya shi kalle yin cin zama da shi kai da ta shi da mata kalla kidan zo shi kalle ya shi a wata kwalle a tun da cin da ai masu jin ba kowa ya shi da kwalle suna ma asun ni do sey ni mi sallo yawa shi ba su au a cida ya cida waye ne ya cida zalla kirin da kudi ya cida dile ka an zula cida kemin ziya so su din ya tafi wal kana nan kuwa lamiya a to sai ya gina Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wata kan kallon gaba ɗaya bushiya suka yi ba. Ko, ne. Eh. Na'am. Sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara. Akwai kuma, na'am. Assalamu alaikum. bismillah sa cikin mota ne su cikin mota na gina da ya da sosai ya buge ka? Eh ya sosai shi cikin kan ya kai ka buge su ko su suka buge ka? je su wani a tsaye mai mara mutum tsarkar je musu baya. Sai wankarin ka tsaya a kan titi ne ko kuma ka yi fakin mai kyawu. Ba kan titi ne, abu na zai kai kan zaniyar. Ta. Ka faɗan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Kalau kita masih Jadi kamu kamu kamu ya itu dari. Allahun bismillah to sai mai tambaya kan rebon ko mm. rebon wato shine wanda suke kama gashi mm. idan abun kama gashin ba kawai an tara yashin ne haka aka kama shi ba tare da ya bu ya nuna kamar gashin kai kamar kai biyu da suke yi din in kama gashi haka ne babu laifi amma rebon da za a sa ya nuna kamar kai ɗin ma biyu ne har ya kai ga ana an sa masa suna ba a cuci maza don in ana cutan maza kaga haramun ne saboda haka bai kamata a sa rebon din da zai nuna kai ɗin wani iri daban ba hmm. amma gashin an tattaro shi zuwa ƙasa ba an tattaro shi ya sama ba ko rebon ɗin suna yin shi zuwa sama ne hmm. a za a tattaro shi zuwa ƙasa a ƙera a sa abin da zai riƙe shi wannan kuma ba an zauna haka ba ne a dinga yin kitso Mm. ana yi kafin a yi kitso ne wasu ba sa son yin kitso mm. ba daidai ba ne kitso ado ne ga mace mm. kuma kitso yana kare gashin mace wannan shi ne wannan kuma yana magana kan mai mata biyu ko kuma yake cewa shi ne wanda yi shi ne ban fahimci abin ba ya gasa ya ce ɗayan kullum tana aiki ɗayan kuma ita sai ta kwalliya ta zauna to wacce take aikin nan aikin nata take yi ko nata da na kishiyar ne take yi sai kishiyar ita tana zaune mm, haka akwai mai sani in kuma wannan ko a yi yaya dai in matan su ne suka itifaki tsakanin su sun yarda cewa wannan ta yi aiki eh, ranar girkin wannan eh, ko kuma misali wadda za ta shiga ɗakin miji ita mai kunta zo tana girki tana wahala ta gaji sai ta yi kwalliyanta ta zauna wacce ba ita za ta yi girki ba ba za ita za ta zo gidan miji ba mm. ita za ta yi girki in suka yi tufaki haka ma za su yi wacce za ta kwana a ɗakin miji ita ba ta yi girki ba rana kwalliyanta za ta yi ta duk fahimtar juna ne duk yawwa bisa fahimtar juna mm. kuma ba haka ba ne mai girkin ita ce da kwana in suka yi haka wanda galibi haka ne ba laifi bisa ai dai abun bisa fahimtar juna ah, mai cewa shi yana tafiya ko kuma je ya je ya tsaya a wani gari hmm. sai masu mashin suna goye suka zo suka bugi motar sai dai ya rasu hmm. sai ne nake tambayarsa cewa ko ya yi fakin ya tsaya ne a inda bai kamata a tsaya ba ya ce babu ya yi faki ne a gefe mm. don a halin gefe ne kana tsaye ya zo ya gunda eh, an ba da izinin ka tsaya mm. sai ya zo ya buge ya rasu wannan shi ya yi wa kansa babu ka fara a kanka amma an kai ne ka yi gangancin tsayawa a inda bai kamata a tsaya ba ko ana cikin tafiya ka taka birki mutum ya zo ya buga birkin naka kuma dan jabayya ce ba a ganin ka taka birki mm. in dai akwai sakacin kana ne za ka yi kafara amma bayanin da yayi din babu alamar sakaci saboda haka babu kafara kan shi sai wanda yake tambaya na karshe da yayi na jin da kanuri yayin hmm. suna bin liman a sallar la'asar sai kuskure ya faru ma'ana sallar ta zama raka uku imam ya zauna raka ta uku hmm. har aka yi sallama ba wanda ya gane shine eh, daga baya ana magana sai aka gane akwai kuskure shin limamin ne kadai zai yi ko kuma su ma dukkan za su yi ai ba wai za ku yi bane sallah ce gaba ɗaya za ku mayar da ita idan a lokacin da kuka tuna take ne bayan sallamewa sai aka ce sallah bata cika ba bai ɗau lokaci ba za ku tashi ku yi kabbara na komawa cikin sallan ku yi raka ɗayan ku zo ku yi sallama ku yi sajara ba da sala hmm. amma idan an yi sallama an tafi ko ana hayaniya ya dau lokaci sai ake cewa yane yane aka gane cewa sallafa akwai raka ɗaya to wannan ratan da kuka sa ɗin hirarrakin da kuka sa ɗin dole za ta zubar da wato raka'o'in incin na farkon ko da yanzu ana so ku yi ikama ne ku yi sallah duk wanda ya tafi bai sani ba ma a sanar da shi domin wannan ba abin da za a yafe ba ne akwai bambanci tsakanin wannan da rashin tsarkin imam idan imam ne wani abu ya same shi na rashin tsarki bai sani ba ya zo ya yi sallah tare da mamu to idan liman din ya zo ya gane cewa ba ya da tsarki daga baya to a nan zai je alwala ya yi sallarsa shi kaɗai ko kuma ya yi wankan janabonsa ya sallarsa shi kaɗai amma idan raka uku ne ya sallame to fa dole sai an kawo na raka raka kuma za a kawo ta ne an kusa ne in nesa ne to sallata ta ɓaci mana ku tambaya kan mai cancanci ne a haka shi ma irin nan ya faru sai da ya zo sallan magariba malam ko su sun shiga magariba ne sai suna cewa ai la'asar nasu don ma sun yi raka uku ne a karmar kallon to me yasa na'am wannan mantuwa ne eh, eh. to wajibi ne su yi la'asar raka a hudu to an sa magariba sun yanke magariban ke nasu ba magana magariba magariban su mai da ita la'asar na'am malam su koma su yi raka a hudu na la'asar sannan su zo su yi magariba na'am malam na'am malam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 يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام بهذه السورة المباركة أن تبدي حوائجنا وتستر عيوبنا وتبلغنا مما يرضيك أعمالنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم فك أسرنا وأسر المسلمين اللهم أعد كل غائب إلى أهله سالمين يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أنزل الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا في البيوت والمستشفيات يا ذا الجلال والإكرام آمين. اللهم كن في حاجات اليتامى والأرامل والثقالة اللهم كن مع ضعفائنا يا رب العالمين آمين. اللهم خذ بأيدينا لا ما تهب وترضى اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح شبابنا آمين. اللهم احفظ أولادنا من قرناء السوء يا رب العالمين واحفظهم من المخدرات يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين آمين. ربنا في لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. اللهم اخفنا شر السحرة والمشعوذين اللهم رد كل سير إلى صاحبه وكل عين إلى صاحبه وكل حسر إلى صاحبه واقفناه بما شئت يا رحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين, الحمد لله masu shirin fatan sun ce kenan daga nan jimare tarayya fi kasan garin Maiduguri amurin da malam shehu Muhammad Mustapha Yusuf da kan kishin kusurwar mako insha Allah assalamu da suna sai zai suna shi mana yi asa mara ta malam yana da kuɗi na jikinsa sai wani ya tambaye shi kuɗi aron kuɗi yana da man kuɗi ne ba shi taimaka masa taimako sai ce ba da shi sai da ya gaba sai ba sai wannan kudin ya tambaye shi kudi bai ba shi kuma da shi an yi yayi daidai kuwa sai ya hau na fasa sai ya koma inda mutum ya yake sai ya ba shi wannan kudin so tambaya shi ne wani jinkirin da ya yi laifi ba ya yi laifi kuma wannan koma wanda zai sai Allah ya fi ma ya gyara ai ya gyara